الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ji tabbata Allah salatu ya ya Nabi Muhammadu ya cewa da karatun sharhu sunna ya al'imamul barbahari sharhu sunna ya albarbahari bai tarikin ya fauzani page 270 man ga wa'alam rahimakallahu anna ilma laisa bi kasrati riwayati wal kutub وإنما العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدع وإن كان كثير العلم والكتب kakiyin ne ne ga yagwa ba ga ga gujo wanga wa alam dabiye rahimaka Allah so ku goyo anna li ilma ke da ilimi laysa bi kasrati riwayati mun ji gon ga yazo da riwayu dokwa wal kutub mun ji gon ga yawo da litafi dokwa wa innama al'alimu amma zanai manna mani taba al'ilma wa sunana ngai zane ga lami tu ilimi umma lami tu sunana wa in kana qalila li'ilmi ka ga ga zanen da ilimi dokwan wal kutubi umma da litafi dokwan wa man khalafa alkitaba wa sunna zane ga ali alqur'anu bi sunna bane fa huwa sahibu bid'a zane dan bid'u yo wa in kana kasira li ilimi kaza ne ga je ilimi doku wal kutubi madali ta doku bana albar bahari ga wa'alam da bi an an rahimaka Allah sa ku goyo an al ilma laysa bi kasrati riwayati wal kutub ilimi wujun ga ga wajen riwaya doku an gobe ne riwaya ya riwaya bàbá ìṣàgàn sọmọlá ìṣàn àgọgànsán abẹ àfàmọnà ga leko nga to ilimi ujin ga nga yawari wa wajen wa ya dokun ko wajen lissafi dokun ilimi ujin ga igagagan wajen a lot of information fito ba ko a ga wagba kafin dokun fashin amma ne pa ne ilimi ne kiyo inna al ilmu innama huwa al fiqh wal ittiba wal amal waji fahimta katun wo lami otu gboro wo lotu gangani da ilimi na sokoya wani na gai ka kawai ga da ilimi da yi wa matun robiwi wa majin fahimta na alheri ga zane da ilimi don yi malotun biyu ko zane da ilimi don yi malamitu gaskiya nun tsenanin yahudi shi a da mai fita ce yahudi shi don amma allotu gangani bai ilimi na sako ya na ya ta da sako ba wajen ga yanayi makasudi na ngai waje ilimi doku kawai ha da wagba to doku kawai ha yanayi makasudi na ilimi na zo sako ya da watu na biyu gamala al-khatib albaga dadi wadda ga al-khatib in ka littafi ga iktidawul ilmi al-amal wata kiwo ya zuje tu gangani be hmm. ilimi na sokwayi ne na gai makasudiyo hmm. na magaya ko zai sokwaji ni ma nan sai shiga idina siratal mustaqim ko hmm. wi be ko gboro siratal ladina an'amta alaihim e ko zai ji wajini ma yana wale zanne ji magai zai de ilimi amma lotu wani be ilimi na غير المغضوب عليهم بند زي جو جفش بينه غير المغضوب عليهم غير يهودي جادي لما ملوتو ولا الضالين ما كيجي يكون زي جادينا بيجي دونو نصارى جي نجي لوتون سوى مدي إلي ميانا نجي وإنما العالم من تبع العلم والسنن نذا نيمن نغيزا نغلا متيلي ميو ما متو سننا وإن كان قليل العلم والكتب kawa da ilimi deji umar da littafi deji ko? Hmm. zane yi man kirki na gai zane gami to alkur'anu da sunne na kaga ya ga yanu ɗaya na ga kuduwa hmm? amma ga ya kaga yana wa ɗaya na ga kuduwa wa ma mutu deji na wa ɗaya na yana e wa ɗaya na wa da lope ya ce jari ciwa hmm. ko? wale nna wọn á yẹ́rí zane ṣíṣì ní dètò ìlì mi tó dókun àmọ́ olótú mi ìlì mi náà ni ìlì mi ńlọ ní ìlì mi èyí wá ń yìí abèké ìlì mi ń ṣe tó ta tí ń bàwọ̀ náà níbi fáà sọlẹ̀ lédè yìí náà mọ́mọ́ olótú gan níbi yìí náà. àgàn àgàn gúbà ni man na ji katon hajjin tarabu don wadda bai wa information aya yo hadisi yo shirai yo bayani yo quotation yo citation yo volume yo date yo page yo layi yo bata wuri kyau na bayani na biyawe ya kaso jiki salo wajen azu yi wọn fi a lọ ji gani ako wuru wuro wọn da sauransu wani na ji amma dai ulama un bil lisan wal qalb hmm. man najma aje ilimi to gintara to yego ngam aga ibe maje da sai ce ne inna masha Allah min ibadihi al ulama e bogo ilimi de da sai ce ci ga ilimi wanjo hmm. amma ilimi ne ga da ta ga unja eh u biyan je sanan berita fi kazan berita fi kazan berita fi kazan berita fi kazo kazan ta fi kazo amma to sun ga wale wani tun na sokowa kowa biyu na wale na wuli daidai na ga ilimin munafiki da saku gwayi sa ga wa man khalafa alkitaba wa sunna fa huwa sahibu bid'a zando na ga ali alqur'ani ga sunna ba na dan bid'a zan ce ko ebona na ebona ibade zai je bulu waton bayan so yaci anabi ga muna da safiya muri na zama laisa minu fawaraddun zanen ga tun ebe da lamari ino na da mace bole ana ganye da tun zanwuci ran da ci magaman amila amalan laisa alayya amruna na sana lotun na umarni ta ci ubuwa na ganye da tun zanwuci zane tsa bidiya da aji ne wani ne zane lotun gangani da bidiye na etuza meji agwa ebe na na aji na sokwo tun anyị ji anị mgbe tun anyị ja nga mala manja ajajin bayani ga ego tun a sai bai ti gube shirati a mafari al-ikhlasu wala jimbo soko shirati ba ci ma al-mutaba atilin rasulullah mai tutuci etun dondo na shirka gashi ke ba bai na tun yi ciwo etun do na maga ta bidiyo ne e tun yi ciwo soko a gotun a sai tun e jimbo soko ma mutu wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam ga in kana wal kutub aga ga to zanan lotun nan kawa da ilimi da ku waji kiyo ma da mu ga bidiya muje mu lami tuba wa nan muhammadu a ga ga ban muje limi ani ne nu ji wuci maji dai da ana jike alama tuwa e eh, bona zanna udi amfani ilimi wa litafi na ji mu de na udi amfani wa ka ta mun ga ji amfani wa lokun egbon la mu la ga tuci la mu pe ji ha masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kama salil himari yahmilu asfara koton kociyen zai ja la litafiya tauraci malotu gangani bai na fi wani a na duk waciyar ta ta jiyo na latara ya litafi shi nan eh, ya zai da buhari library mu ci koko hmm. a maulotun rangaci ma dan bidiyo zane ɓata gafi kama salil himari ya hamilu a faran bu hmm. wani ya gani na limamul barbari gane sun ga yaguwa ni ko laji ganewa da ga wa dake ya go gube ne ni zan wuce jin sul fami yake ne ganin ka ni wuce sharu sunnati ya albar bahari laji an la kuma ya bal sharhi ya li fawzan ne legan la zabe ko kin ba wasu kanga amma adidin mutane amma ka mutane wuce gaci musu zai biyu ne biyu zai ninnini kuyo ko kami lokaci wuce na sharu usmita albarbari mai jini bo ne mito bayan gade littafin sharu usmita albarbari kanga so zai rike jini yayin wuce ga fotokofi bai ne wuce cikin ko gani to e ganin jama'a jama'a ne fiye ku za a gizo musulunci tun zamani wuce nan waga ga ga gannaji daidai a ya gannaji kaza ya gannaji kaza kuka ji gani ko kaza ma ni ba littafi kaza bu kaza ma ni ba littafi kaza wajen yana ga wani a dogon imamul babba hari ta yi wuce sai na biya muji imamul babba hari ga alimamul bar bahari a ga to awo a ga imamul bar bahari gan laisa ilmu bi kasrati riwayat wala bi kasrati kutub o waga wuce gawa waga gaskiya wa masa shishi a ga imamul barbare ga wuji ilimi ga kiyo ga yanzu je ilimi ga ku ko wuje ni ta su ga ku mutane ti sai ga zamu shigan ga gannu ene imamul barbare ga wani ga sai pewa ke kafi o sai jiye dede gun adini o aga ga ga ga lugwa o pe kafi fi aga wa de ilimi mu hmm wọn ga ga ga wo so do lo tun o ga da wa ilimi ma wọn ga ga ri gbe debo hmm? so ngala mi ebo clarification yo misconception ngala mi ga kafi ya ba pat no wa ji ki an wọn gwa bo gan first point ki muhimmanci ya katujin ko mm. number two ki ladabi ne tuye gangani be eji makanta na da wuce da guba number three ezo sega eji makanta sokwacha ilimi layu unchaje mun ke tuye je mutum da wuce da wuta wa confuse ki kayin don ki muhimmanci ya ilimin ya baci ki ladabi na fiye da gi kanta yana ya taci ya gi makanta wasu gaji ka tuwari wa ashe man ladabi gita fiye da manyan tsoyon hmm. ko jiga na ko hmm. number four ganci sukun wuci gagagan littafi egi makarantu shi shi wufu wa littafi za ebo wunde littafi kuke littafi you can is it important wunde muhimmanci kashi wunde a umma da littafi kici gwai wo ko ji gane gane mai gina next level ganci zukun gai gagagan e zaci maga shi shi ebo nu da ilimi anina wuci maje littafi jarina shi if that an excuse yan gaya na luwa na gan alamiya ta tu hankali eh? otu ton ke gutun na ba nan yi go clarify wo yana mulbar ba ga gabanin gaji kiyo ga sofi ilimi da muhimmanci sarawi ya ji katuna da ya ji katuna na ya ji rimiya kula alistawi da zai da ya lamuna wallazi na la ya lamu zai de limi na zai de limi ne nga ajiri ni ajiri ne Allah subhanahu wata'ala ta'ala muke gabi ga shahida Allah wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qisti jirki ade za a rubuta bi gaskiya na sai mu malaika imma jiran da zai ja la limi ne sai ci ga gangan ya na mai gada na fawa ma ya kiluha illal alimun zandoro a ji gane wa wuce a ji lura da ganna ya sai zai ji be ilimi na zai mage da sai ce ci ga tacin halitta ga zai je ilimi na inna ma ya Allah min ibadihi al'ulama lalle zai ji a su da su da su kwaga tacin yawon yi yana gayi manjo karu na biyo Oh, ya zai da wasu ji o ya ne na da misla ma wuce a karu ne ga wudi yake na karu na biyu na wa qala allazina utul ilm zai fa kula ilmi ya ne ga wai lakum sawabul lahi khairul la da sa ko alkhairi ga aljanna sa ko da alkhairi ga wani karu na biyu na dana no le zai da ilmi na ga su ya ga wanjo ku yo ko anabi ga man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din ba sa ko ga alheri na wayo fahimta yin addini na su kuma ɗabi alkhairi na wayo kiyo wayo fahimta yin addini e bogo kanin su ko ga giga nan in ji jahiliya ga da giga aluwa ala zikiri in kuntum la ta'lamun zai ga da ilimi ne ga da jan ka ga da ilimi an ne ji sallo mawajigo an ni sujudu an ni kabilu an ni bajiyo an ne wasaka an ne jajo an ne gba qur'ani an ne an ne labaki yo zane ga da ilimi na wada biga hunji ja ile wada biga hunga ya fu abu je zaide ku kuga ba nan ya lai kan sai gwanin ga e ku ga da hunji lawo ga da ilimi ga is possible mu ka ku e ka sa gbaru fu ba ta ne fi da je waru ya ku ku shi ko e bogo kiyo ilimi da muhimmanci sa kama ilimanci wa ajin zai lashi su a zai ga yi umul qawma karum likita billahi zanajili mun nan ga da ne ga littafi da koyo ebogo ilimi da muhimmanci sarari yarfa Allah lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat zai je imani na sakwai lalatu zai mai je ilimi na sakwai lalatu daraja kama ebogo ilimi ujiye ne radiki na eza labi eza ya bezuena ilimi very very important na eza wani amma ejin makanta ga ganwu ya ji katu ṣé wàá o ńlá ní ihun tájú ngọ́ ilé point ẹ̀fẹ̀ lọ́dẹ̀ jíjí mẹ́ka ní a ní ẹ̀ tájú aláàlélá ìdí inú ìkàlẹ̀ gájí kàtó ẹbú gbómi ọmọ gájí kàtó ẹbú òtí ọmọ gájí kàtó ẹbú òjì fáàrí ọmọ gájí kàtó ẹbú òjì kí o láti ọdẹ fìtí ọmọ gájí kàtó ẹbú ògbàzàjì orí ọmọ jí kàtó ẹbú wò pé ní gaskiya náà. jikatun ebo wo lotun gangan da ilimi na wani daidai masu kun ni la da bigi makantar fiye da biya tilka darul akhira ina aljanna naj'alu ghalil ladina la yuriduna ulwan fil ardi wala fasada yigu la ya zeje la chatu ta ce kin meji banana ladina yamshuna ala al ardi hawnan wa idha khatabahum jahiluna qalu salama ni ladabi da fiye gangani da yigi bi bena gabe mi gwe ma dalla mun ba da hudan kanu alaihi illa utul jadal in e da gaske ce bawo a caji ene be kyale emigo ni ladabi na eke to da gi makanta e ne suku sal tafaquhan la ta'annutan gigan ebo woje fahimta gigan ebo woje ganewa wo lutun biyu wanda ga gigan ebo waje ke wala mai waje kurewa ko laji ganewa ni ladabi na ma eke tuye gangani da ji makanta ne ji makanta su lokacin da ilimi na so koyi ne wa kitabu salati jo mai sallah tashi wa babi ababi lawo ti fala qur'ani bo mai ba qur'ani ko ababi lawo ti muhimmanci ko la suka to mai la suka to ya ji ka to bayan ji awe an ezu gwezu fi waye mancucin wọ́n méjì kí à ń wọ́n méjì à wọ́n lé méjì déédé à kó wà gájọ́ kan masali limari ya milo mọ́ déédé mọ́ ní ladabi na eke tuye gangani bai e egi makaranta na ngai daga gan kawo ga yaji za foro be turo ce ka goya tun dede wa fe ji kiyo wa so fe kiyo lotun bi ma khalifu wa ma uridu an khalifukum ila ma anhaakum anu ina hmm. mi ga ga gun jani mi ta jan atamuruna nasa bil birri yaji za foro be tu kirki hmm. wa tansawna anfusakum malaki ba ta wa antum tatluna al kitaba ina bari ta ya fala ta kilu hmm. ni le da bigi makanto ne tuwe biyu ne ji makanto di akuri ka tuwe limini ugwa ya zane di akuri anan la yunalu ilmu bi rahatil jasad e de ka tun be faya káwọn ayé esu ti gbòòrò ìgbàdo ọdẹ àbílẹ e ga àṣọ báyìí wọn kí jọ wọn ka da wọn tẹkàdá kú dán na wọn nana wọn lára hùn nàmbà níbo má fẹ ti gùn abó tí wọn yọ sọ kàkúlẹtọ gùn abó ná rúlà gùn abó ná ndúwọjì wale wọn kokarin da shi ajo kabi man na ke kafin jiki nan mun biye na. mun nkele a mutum daga tuyo e kabi lele e nga tuyo nga jinu nga luwa jinan mutum da waje ba ko ka to ka to a ji ne ebe ya dube kiyan kaya ma a sai son la ka to fitila da Hmm? ebogo wale gan iraje e akuri wo lo makanta sai bi akuri wo kayan sai bi akuri wo shi litafi sai bi akuri ko hmm. wo jin muraja bi akuri wo kuyan fiti sai bi akuri wo jin assignment sai bi akuri fondo ci wa lo wa tun manya wa ga akuri ji fondo ci wa lo wa tun wa ga akuri ji fondo ci lokaci ka zo wa ga mai lucha ka to mun ga tambezo minti shi ga giya kashi daga kuri ji an ni gawa kunna don shi kama bilbuti to diri kuma to labita kun ji be kasalem gawa dikiyo ina wai wana ngala ga la yanalu ilmu bi rahatil jasad idhe je ilimi be kiyo bene kan gbaya baki ibn makhladi yidi baki baki ibn makhladi andalus chuwo ya zaci andalus ya wuce bi ba gida da ba za na wani bai ma bin hanbali inda tun inda ya ba gida da sai yi labari ga imam mahmud bin hanbali na wani lobu ne ba fitina ya kalukul kurana a mahmud bin hanbali wani da prison between spain to baghdad hmm. ezan wuce ezan wuce wọ́n á tiẹ̀ mẹ́ẹ̀ẹ́dúgbò lagos rẹ̀. Hmm? from Europe to, to Iraq. Ya fiti mala da wata mota mala da wata ba za fita. Ga za na fiye da biyu. A ce to man na wai lobu na ga amma wuce wa gufuru zinin. Washe ban hmm. Ka ce wasu su shago. <laughs> Eh? Amma baki ibn Makhladi hutu na yiri zai je ji bara iza da hannun agada prison nan mutu agada biyayi daga nun beji lo zan do duya zan ma dan shi dan son waji to kura na a tilukun agadin so in je ga daga na suku in sai gbiga ga a mutum ya ambali da wani in hmm. ce gungan imam ahmad ebe ogan biyu daga andalus ba mai jikiyo mai bedana ga babu ya andalus daga ya biladil maghrib on ga yanga kai gaskiya wa masa da amma an hali na wanda yini bane ko ngan wani Nwoke Imam Muhammad yana na a ce gadon ya ba biya Allah ne ga mutum ya fe jibiyo amma mu ga gadon kafa ba kaza ba wani mu ya fe bigiyo hmm. kawai a biyu su nugu ba ga wa fe gba un fe ni un ga taka wani kiyo ga un sogu namba un ga taka da sogu namba ni mbo dige gyanwi ya fe ku ba ga un magu un shi kenan wato amma imam Ahmad on condition wa lo majalisi ya zai je wukatu hadisi fijo na e gona wo ga lo majalisa ati gbe oge we da ji katu hadisi jo ga ga wa ga da prison no na hmm. a gbe oge kiyo mu ji zai je bayan za na bu account lọ́tọ̀ wọ́n ìdájí mo ti fẹ́ lo fún ẹni dọ̀rọ̀ báyìí máa muhammed máa wọ́n ti fẹ́ láàdí ní ni har bai time na bai imamu Muhammadu wa prison nan na zuwa imam Muhammad ya nufi imam Muhammad ci da majalis nan wani katun wani katun hadis bai zuku imam Muhammad ga lebaki ibn Makhlid da wuta da fiqh na rich story ya ga in e zaga da jonu goye ji makanta hadisi bai gaske ne zaman shiga shi ne ga baki ibn Makhlid da bane ka kuna wanda prison ne na fiye din har baki ibn Makhlid ga mun bai wa ma nan mun biya wa maganci na sukun imamu ahmad sai bai samu miya sai zanen lan gici biya wu zanen lan na biya zanen lan na biya zanen lan na biya wu fe fila kan ba jama'a nu da sale ya abu gaskiya a honon kwani a kuri jore a shingar misali mai bude ka ka ka ka ka ka ka ka khudair abdulkarim al-khudair rufe uh, uh, ga <coughs> hajar almost 30 years gawon na tsoye na tsoye ka da laha zaro ga halin naya eh ai za mu ta ce yaji wo so eh yirin ne mai jikiyo eh wanda ba ka kai e eh, bogo ji makanta ga kijo nga akuri ji ili melu mini ugwa ya za with kasala wala ji ganewa littafin na zaka zabe media wo shi shi wala won ko ko yalani ina wa kana wala won ko fiti ko mata inda ce wala ko fiti is part of karatu in da bigi makanta be ne gole to problem me zan ce wato be ne e ata kama ku birke tefe e wa ni ayeji ya kuwa lawon masta to yi buru to zuma to nin to yin to bu mu kwata ne wa man naji ko laji ganewa arba'una just concentrate on arba'una ga biti felo bulugu felo riyadu mai ayyadun bezo arba'una maji waga nan maji wanji to nin to jen na ko ko na ko bitina na ji kazo ya ji kazo kenan shi to litafi ojú fi ojú kara kara kara kara kara kara kara kara kara yi wọn ò lè bá a ní mọ̀ ẹ̀jú dẹ́gbọ́n ní ẹ̀jí ìkàtú yẹn nù kí ìjẹ kàn ìkàtú jí wá nù whatsapp wọn kàn lá kàtú jí facebook wọn kàn lá kàtú jí internet wọn kàn lá kàtú jí computer wọ́n kàn lá kàtú jí ẹ̀yà mẹjẹ ládàá dẹgàn ayé. umarjiyar ga katun ya gani wani kiyo wani kaza katun ji ɗaya eh, zulu a dik tuya tv cile da news we wani ah, a zai shi shi suwa benin wani kiya adiyar na to na ɓata news abu fake za ta haya na yana e kiyo wani kaza katun ji a zuji kiyo a zuji now wọ́gá sáka àtijí sáka àtijí sáka àtijí sáka àtijí sáka àtijí wọ́n ti bí àjẹ́ mọ́ mọ́yàn su sun lọ́sọ̀kú mọ́yàn tá gaskiya mọ́yàn ló tún dé ìlìmí náà sọ̀kọ́ jìkí náà sọ̀kọ́ yìí ne mọ́yàn ga sun gama na da ne ọmọ. mamu ga ce na gama na bai gaskiya haji kimo a shi ke ba mu lima talbi suna alhaka bilbatu wa talbi mun alhaka wa antum talamun mamu ga fishi cunfe ya ma na katu mai e bani gobe ga ya ma na katu wa ga shi shi wata le zai ji ta ba ta ne za ta dabo na kuwa na ga ba ta da zai katu ya e kumina tacin abu na it's possible mm. zai shi benin ngole na wele ga za da tacin abu ke kuma na ko yana ga ke taka ne mm. ga su ko wa ga mana ya wa ga a ɗiga ga mana i'i ka ga haƙiya soko jiki soko ɗe ka ga lo abu continue ka da discover ga mm. ga mana wozu ya ngoji gani ako kando ngo ngole mayu suno so ko ga dono hmm. ene man kyanu ga gan wuyawo ma wuci tun da lilimi la kalila ina la wa ilimi na cikin yiwo tu jaji ba shi e no owo pe mu mayu ga shi she go ne ka wuna wa justification wa ni so ga so ga ga shi shi un fe mude ilimi ani ebo kiyo endo no nga gane yusuru ga ga akaga ga yuju no agwa mu wani na fata da mi da bi na ji ma nga bi tuno ka man ga mu ci pe so nga to jaga mo ne na ne mo mo be so ko wa lo fe lo so ko ga na good ga so ko ka zan za ka za ga no ga nu ga mu nu no now e ji makanta ga e ji

haya su da ci na diga shi daki so yanda jaga bai cewa gama gandan nono da abin da da ci da sai fita ko da rin sai so tu shi ko su wale ga jigi jigi ut da fika to gono wo su to su why e gono ba no ga purify karatu mutu na waje sai sai yawan e bogo zaini buje shi shiga waje kiyo waje katun waje bukata yake waje bukata mun so ba katun de bukata ji bukata katun mai bukata yake mai bukata yin mun number 3 katu ke da bukata yin litafi litafi so ba ni a tsayi makanta lita ngole alkur'ani na soyi fardun lazim hmm. kashi hmm. mutun waje fannin dondo hadisi arba'un hadisi umdatul akami bulugul marami riyadu salihin lulu wal marjan wale naji mata yin naji yaji makanta fe da safa marwegu kan doro ne nawo al'ajirumiya mulhatul iraq qatrun nada alfi maliki ko albaikoniya nukbatu ko iktisaru ulumul hadis impossible alfiyatul iraki kuyoko a cinga funu nushe ka ka ka ka ka yi tauhido usulu salasa kamar larba kitabu tauhid ko sulamul usul tahawiya alhamawiya da sauransu da wasitiya shi na ji mata ni wagi ne ji makanta wa shi ta man boshe wacce na yi ji wofi waji kokoro lawon ko fitoci wale ko a ci dai litafi na jode bukata ganci a litafi na ji a e ji makanta wa nan sai bukhari da musulmi bisnin da arba ya e ji makanta wuga lugo shi shogo ya e ji makanta litafi na shi wa ko Egen fatul bari shari'a nawawi ko to fatul ahwazi aunul mabud da sauransu wale yadda yi shuruji tafsiriyo ibn kasiri al-qurtubi at-tabari to modi at-tabari daga odoji kokoro da ibn kasiri da al-bagawi and also importantly littafin tafsir karim rahman fi tafsir kalam al-bandani al-imam sa'di da important ya yi makanta littafin fatawaji littafin ne yi makanta goyon wani fatawa lajnatu da'ima fatawa ibn baz majmu fatawa ibn taymiyyah ko majmu fatawa ibn taymiyyah da fatawa ngoci yi ne fi banda na waziru je ji faruwa sai woro shi hadu feji kiyo wani feji faruwa na di bukata yin new east ya di manji mai fedu a mai ji bayani wuce so fikun na wazil ya ji zani is important karara ta yin mujabal fikir islami is very very important karara ta yin ladnatu daim wal biya fi kibaru lulamai is also very very important almosat fikiya is also very very important da yi makantar jikiyo wani tafin na shi ta littafin a sheik muhammadu nasiru dini lalibani zagaya gan waji katin hadisin zamani na gaskiya fi sabila za ku so luwa wani mai bata da abu na yi makatan wani jiki nan ngwayi wani jiki nan wani in ci sujin lujin mulazama bai makanta lo katun ji katun kufiji katun ba murajaji kaza kaza da sauransu fedun samanji ngbigan ko

ɗage makanta shi ngwa ya fiya sun gwasa a jike a jihar ka katuwa ke ba wani munafinci a jike ba ne katuwa sai ba ke ba da sauransu yana wa fani za mu ci a fani za wasu a fa shi ke nan so ga katun ya abu na wani ilimin inda lafiya eh, eh, da yakin ko da Sosiyal cikin igiman kanta ne gina da halamaki da da da bi igiman shi ne eh. ne to a zai irin ke makanta zuwa ke zuwa na ya di sai kasu hmm. so irin eh, masu ya kasu zuwa ne na hmm. kasu zai wani ya hau ipi eh, ke ba ya ji ba na magaskiya mutum na su ba mu ci apply yi ne. Wọ́n bu ní sáré ti apply na house.

mun ji ga ilmi ya karatu ga wadi ga kyani wallan wuza ya gama zaniya kiu da da waya ga katun wai lawuza shi za mun ci mila tun daga katun ya mai laja gimi a jina wato da mai so kula ilimi ci na wurin tun biyo ta ga gimi nan mun ga kaga da ilimi ya sai problem kace wa ce be da ilimi o mu ce lo tun biyo ya sai problem wa ga tun wa gangwa wa da ilimi o mu tun da ilimi na so koya wani ko ji gani ko ma ce shi ga gaskiya fi sabi lahi wa gabi ke kafe bani ne inda shabiya shi hujja ta ce bai gogo wa lubu kan tafiya ga ce bai gogo ke lubu kan tafiya ga wani kyaje huzuri Allahu ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka